wata kotun shari'ar musulunci da ke kan titin daura a garin kaduna ta ɗage sauraron karar da tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa janar sana abacha manjo hamza almustapha ya shigar a gabanta game da zargin ƙazafin shirin kisan gillan da fitaccen malamin nan sheikh sanusi khalil da ke garin kaduna ya yi mai kotun shari'ar da ta zauna da karfe tara na safiyar laraban nan ta ɗage zaman ne sai ranar ashirin da biyu ga watan gobe biyo bayan tafiya halartar wani taron bita da alkalin kotun ya yi to ko me ya harzika manjo hamza almustapha har ta kai ga ya kai wannan batu gaban kotu abubuwan da suka jawo suna da dama idan ka duba kazazzafan da suke cikin kaset kaset da shi wanda muka kai kara ya yi ta yi watanni da dama da suka wuce maganganu ne masu nauyin gaske idan ana maganar haƙƙin ɗan adam ana maganar eh, gaskiya bisa ga yadda allah ya shimfiɗa a shari'a musulunci abu ne masu nauyi so barinsu ya wuce ba tare da an tuntuɓi hakan ba barna ne ga musulunci da musulmai da kuma ƙasa shi yasa na yi haka ila wasu ce me yasa ba ku sulhunta ba kafin a magana ta kai ga kotu ni akwai manya da yawa a ƙasan nan da wanda na yi magana kamar malaminmu dr gumi kamar shi ma shugaban izala duk sun mun magana magana in girman kai ya shiga ga wanda ya yi laifi to ya nuna kaskantar sa wajen sani da kuma tsoron Allah don gaskiya a yi ta aka tsaya kuma gaskiyar kawai muke so ba wani abu ban gane girman kai ba to za ka fahimta idan magana ta fara wanda ya ƙi bin maganar na gaba da shi kuma a kan ƙarya da kuma son duniya to ai subhanallah ana neman gyara amma za ka fahimci me nake nufi Sheikh Sanusi Khalil shine malamin da ake ƙara a gaban kotun kuma ya ce tun da ba a fara zama ba shi ba abin da zai ce. To alhamdulillah mun zo ba a samu shari'a ba domin komi sai Allah ya yi. Eh, akan ce lokaci kaza lokaci na Allah ne saboda ka Allah bai hukunta za a yi shari'ar a yau ba an daga 22 ga wata to wannan al'amari ba zan ce komai ba tunda mun riga mun zo kotu sai abin da kotu yanke in Allah su yarda lauya Sado Garba ne ke kare wanda ya kai kara ya kuma fayyace dalilin zuwa gaban kotun. Karan da muke masa na kasafi ne na bata mai kara suna a yanda a cikin hudubar da yake yi an kuma buga a kaset kaset da DVD matan aure ma na gidaje sun ji yanda yake cewa gwamnati ta ba ta ba Almustafa kwangila na yi trenin wasu yara a kashe mutane dubu a Najeriya saboda cin burin siyasan Goodluck Jonathan. A wannan ne ya kai shi kara yanda dan bai san wannan magana ba yake so ya zo kotu ya bayani ya wanke shi shi kuwa lauya aminu dukko da ke kare wanda ake kara cewa ya suna nan suna tsumayi ranar da aka sanya domin ci gaba da sauraron wannan shari'a kuma za su zo da hujjojinsu Suna na barista aminu duk eh na wakiltan shi sheikh sanusi khalil an kawo mu kara za mu zo mu ji kara kuma insha Allah mu mai da martani daidai gwargwado eh to yau an ce alkali ya tafi samina ba za a samu zama ba saboda haka aka daga zuwa 22 ga wata wannan kuma rana muna sauraren Allah ya da mu zo don mu yi bayani insha Allah isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa a yi ƙarshen zamani, ya girma ya tsaye mu, mu zo mu ga alkali yabu.